أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufin sa da ikonsa da ƙaddarawarsa a nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi uku a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya daidai da 26 a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi domin ci gaba da darasin tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون نعم ثم قال الله تبارك وتعالى كل طعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ما زال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب وقال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لحوم العبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم الكاذب بقوله كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل أي حلالا لبني إسرائيل وهم ذرية يعقوب الملقب بإسرائيل ولم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إبراهيم اللهم إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه أي خاصة وهو لحوم العبل وألبانها لنذر نذره وهو أنه مريد مردا ألامه فنظر لله تعالى إن شفاه ترك أحب الطعام والشراب إليه وكانت, وكانت لحوم الإبل وألبانها من أحب الأطئمة والأشربة إليه على نفسه هيا ayoyi ياكن آوي بسقشي با suna kafa hujjoji kan ahlul kitab musamman yahudawa yahudawa sun zo wata rana sun ce da manzan Allah sallallahu kana da'awar cewa kana bin addinin annabi ibrahim ko kana kan tafarkin addini da aƙida na annabi ibrahim kuma ala halin kana cin abin da yake haramun ne a addinin annabi ibrahim na naman laƙuma da kuma su sai ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya don ta zama raddi da amsa ga wannan wato riyawa ko ƙarya da suka kira suka jingina ta ga addinin annabi ibrahim ubangiji ta tabaraka wata'ala ya ce kullu tu'ami kana hillan libani isra'il ai dukkan abinci dukkan wani abinci wanda ya halatta wanda yake wato at-tayyibu min wanda yake mato mai tsarki mai tsabta abin da yake idan an ci ba zai gusar da hankali ba idan an ci ba zai taɓa lafiyar gangar jiki ba idan an ci an ci halal ba a ci haramun ba dukkan wani abinci a asali ubangiji ya ce halal ne ga 'ya'yan banu isra'il 'ya'yan banu isra'ila su ne zuri'ar annabi Yakubu wanda shi ne aka yi wa laƙabi da isra'il sunan laƙabinsa ne isra'il ma'ana shi Yakubu alaihi salam shi ne mai laƙabin isra'il cewa dukkan wani abinci ya kasance halal ne ga 'ya'yan banu isra'il babu wani abu da ya zamanto haramun wanda ya zo a addinin annabi ibrahimu wanda za a ce an haramta shi ga wanda suka zo baya ‘ya'yan banu Isra'il, Allah ce illa ma harrama Isra'ilu ala lanarsu sai dai abin da shi Isra'il da kansa shine annabi Yakubu alaihi salam ya haramta wa kansa da kansa saboda wani dalili na ƙashin kansa ko na karan kansa shine ainihin wato kamar yadda wato ruwayoyi suka zo cashi annabi yaqubu alaihi salam yayi wata rashin lafiya rashin lafiyar da laraba suka su sani da wato irkun nisa na kiranta irkun nisa jijiyar mata ma'ana ciwo ne wanda yake kama baya da kuma kafawon lokaci cinya da kafofi su kumbura su dinga ciwo zama ya zama da kyar ko tashi da kyar wato irin wannan ciwon mai kaman yanayin sanyi shi ake kira ikunisa cewa irin wannan ciwo ya taɓa samuwa ga shi wato yakubu alaihi salam ya taɓa yinsa lokacin da wannan ciwo ya masu tsanani cikin addu'o'in da yake allah ya bashi lafiya cikin addu'o'in sai ya bakance ce bakancen nan da ya yi cewa ainihin idan har Allah ya ba shi lafiya sakamakon lafiyar da Allah ya bashi da abin da zai nuna wa Allah godiya a kai zai bar abin da ya fi so na abinci da abin da ya fi so na abin sha abin da ya fi so shi ne nonon raƙumi da kuma naman raƙumi wanda suna daga cikin abubuwa ko na abinci mafi soyuwa ga shi yakubu alaihissalam sai wannan bakanci ga kansa don kansa cewa Allah ya bashi lafiya zai bar wannan abinci zai bar wannan wato a ah, nama raƙumi da kuma nonon raƙumi ba don komai ba sai don Allah ya ba shi lafiya ya nuna godiyarsa ga Allah ya salwantar da abin da ya fi so ga zuciyarsa wanda yake na halal ga karan kansa saboda nuna farin cikinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da Ibrahim a shi Yakub wato Isra'il kenan ya yi wa kansa na wannan bakance da kansa sai Allah shi ne su Yahudawa a nan suka kirkiri karya suka mayar da abin cewa ai a addinin annabi ibrahimu wato nonon raƙumi da nama raƙumi wato haramun ne kuma gashi manzon Allah yana amfani da shi ne Allah ya ƙaryata su yake gaya musu cewa dukkan wani abinci wanda yake za a ci a matsayin abinci na halal ba wanda zai sa maye ba ko ya taɓa lafiya ko ya kawar da hankali ko ya lalata dukiya ta hanyar almubazzaranci da wani abinci asali halal ne ga 'ya'yan banu isra'ila su ne zuri'ar yakub guda goma sha biyu sai abin da shi yakubu ya haramta wa kansa da kansa min qabli an tunazzila taura wannan haramci kuma da annabi ibrahim da annabi eh, yakubu alaihi salam yayi wa kansa na hana kansa cin naman raƙumi da nuna raƙumi sakamakon wannan wato annabi ibrahimu annabi wato Yakubu alaihi salam ya yi wannan ne ba tun yanzu ba min qabli an tunazzala taura tun gabanin a taura ta sauka domin taura ta sauka ga annabi musa bin imran alaihi salam bayan wucewar ko shuɗewar annabi ibrahimu da wato ɗaruruwan shekaru ya za su yi da'awa su ce ai a asili ma wato cin nono ko shan nono ko cin naman raƙumi ya zo a addinin annabi ibrahimu haramun alhalin attaura da ta sauka ba ta sauka ga annabi musa ba sai bayan an samu wasu ɗaruruwan shekaru da wucewa annabi Ibrahimu. yaya za su yi da'awar cewa naman raƙumi da kuma nonon raƙumi haramun ne addinin annabi ibrahimu sai allah ya ce da manzansa amma ka ce musu kul ka gaya musu ya na sallallahu alaihi wasallam ka ce fa'atu bit taurati fatruha ku zo da attaura a karanta ku nuna inda Allah ya ce tun lokacin annabi Ibrahimu salam an haramta nuna raƙumi ko nama raƙumi ku zo da wannan littafi na attaura ku karanta in kuntum sadiqina in gaskiya kuke cikin da'awar da kuka yi cewa ainihin wato Allah ya haramta wannan nono ko da wannan nama wato ga wato annabi Ibrahim ko ga addinin annabi Ibrahim kuma kun yi da'awar akwai wannan a cikin attaura amma babu amma idan kun ce akwai fa'atu bit taurati ku zo da attaura in ku karanta ta in kun karanta za ku ga abin da Allah ya haramta wa Yahudawa ma na abubuwan da suke na abinci wanda suke asili halal ne sakamakon ta'addancin su da shige gona da iri da suka yi Allah ya haramta musu su dangogen abinci waɗanda suke wato na halal ubangiji ya ce fabi zulmin minan lazina hadu haramna alaihim tayyibatun uhillata lahum ubangiji ya ce saboda tsananin zalunci na allazina hadu su ne yahudawa wanda suka ce inna huduna ilaik su ne yahudawa cewa sakamakon zaluncinsu ai sababi zulmihim ba'un anan sababiya ce a wannan ubangiji wato cikin wannan aya ta suratun nisa ta ɗari da sittin, ubangiji ya ce fabi zulmin zai na hadu saboda ɗimbin zalunci na waɗannan yahudawa shi yasa ubangiji ya ce haramna alaihim tayyibat muka haramta musu daɗaɗan abubuwa uhillatu lahum wanda asali wato halal ne gare su saboda tsananin wato ƙetara dokokin Allah da karya abin da Allah ya ce da saba wa Allah Allah a wata aya ce wa alal ladzina hadu harramna kulli zufrin wa min al wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma Allah ya faɗi wannan cikin suratul an'am aya ta 146 ubangiji ya haramta musu wato dangogin naman waɗannan dabbobi ko su da kuma ainihin waɗansu daga cikin wato naman tsuntsaye wannan ubangiji ya musu saboda tsananin ƙetare iyakansu suka wato wuce abin da Allah yake suka wuce gona da iri idan mutum ya matsa sai Allah ya kyale shi a cikin tsananin sai kuma ainihin wato ya ƙara masa wato wani tsanani wanda wannan shine dalilin da ya sa wato Allah ya haramtawa yahuda waɗannan abubuwa da suke asali halal ne wanda sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin ya zo ubangiji maɗaukakin sarki daga baya ya warware ko ya sauƙaƙa musu wancan wato haramci da kukuma da aka sa musu sakamakon zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka wa ta'ala, cikin wani aya muka fahimci cewa su waɗannan mutane ko waɗannan yahudawa sun yi ƙarya ga ainihin wato shi wato annabi yakubu alaihi salam kuma sun yi ƙarya ga annabi ibrahim sun yi ƙarya wato ga wato sun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya wanda Allah ya saukar da wannan aya ya faɗi ga dalili kuma a asali babu wani abu da za a ce addinin annabi Ibrahim wanda ya shafi haramci ga nama da kuma nono wato na raƙumi illa iyaka kamar yadda hadisi ya zo cewa sakamakon larura ta rashin lafiya wadda yaqubu ya yi, ya yi wa kansa wancan bakanci wannan kuma ciwo da ake kira Irkun nisa kamar yadda muka karanta jiya tarayya akwai hadisi sahihi na Anas bin Malik da yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu shifa'u shifa'u irqin nisa aliyatu shatin tuzabu thumma tujza'u thalathati ajza' thumma yushrabu ala ar-riqi kulli yawmin juz' wanda hadisi ne ibn maja ya fitar da shi da kuma ainihin sanadi sahihi wannan hadisi na anas yana cewa ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa warakan wannan ciwo da ake kira irkun nisa yana daga cikin magungunan da suka zama dalili na samun waraka a kansa ga wanda ya same shi shine ya samu wato aliyatu shat shine ya samu jelata wato rago irin ragunan da muka ce ba mu da irinsu a nan raguna ne waɗanda suke gajeru masu yawan gashi a jikinsu za ka ga gashinsu ma yana taruwa ana askewa ana tara gashin ana zuba a buhunhuna ana bewa kamfanoni suna siya waɗanda suke saƙa irin bargo da kuma ainihin wato da bargo da abin shimfiɗa da abin yin hema ko tanti da kuma ainihin wato jaket na maganin sanyi wanda ake da kashin dabbobi irin waɗannan dabbobi haka suke zaka da ana kiwon su a eriyar da suke kamar irin yanki na wato jaziratul arab na ƙasashen larabawa kusan akwai irin waɗannan raguna wanda gajeru ne wanda muka ce jelarsu tana da faɗi ta yadda idan ka haɗa tafin hannayenka guda biyu jelarsu ta fi haka wato faɗi da kauri kuma kitse ce ita ce cewa idan wannan wanda irin wannan ciwo ya kama ya samu irin wannan jela ta waɗannan wato dabbobi a dafa ta a kasa wato naman ko a kasa roman wato gida uku kwana uku kullum da safe kafin wato a karya sai a fara shansa a matsayin har wato sau uku cewa jela ta rago ɗaya irin wannan a kasa ta gida uku a wato narka ta ko a dafa ta a amfani da ita shine maganin wannan ciwo da ake kira wato irkun nisa sannan wannan aya har yau ta nuna mana dalili dalili a kan mi dalili cewa wato ta tabbatar mana da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya kira shi annabiyul ummi ubangijin da baya wato karatu a littafi ba zai buɗe littafi ya karanta ba ba zai yi rubutu da hannunsa ba amma Allah ya aiko shi da littafi da shari'a da addini da ya gagari dukkan waɗansu marubuta dukkan waɗansu waɗanda suke marubuta ko makaranta cewa wannan wato mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dalili cewa sun zo da ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya karyata su ya tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa bai yi karatu ba baya karatu a littafi baya rubutu amma Allah maɗaukakin sarki ya ce gaya musu ya ce qul fa'tu bit taurati ku zo da ainihin wato Attaura a karanta Abin da kuke faɗa na cewa akwai a cikin attaura haka ne ce addinin annabi ibrahimu cin naman wato raƙumi ko nonon haramun ne فأتوا بالتوراة كذو da wato attaura a karanta a ga wurin wanda babu gurin a cikinta tare da cewa sun ɓoye wasu abubuwa da yawa a cikin attaura wasu kuma sun juya su sun ƙara wani abu a wani wuri sun rage wani abu a wani wuri sun ɓoye wani abu a wani wuri tare da haka cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa Ubangiji yace, ce kulka ce musu fa'atu bit taura in kun ce wannan magana da kuke ta haramcin cewa haka take a lokacin annabi Ibrahimu alaihi salam ko sa ku zo da attaura a karanta inda ta gaya muku hako fatluha a karanta ta kowa ya in kuntum sadiqina in har gaskiya ne abin da kuka faɗa wacewa wannan haramci na nono da kuma naman raƙumi da kuka ce wato akwai shi a cikin attaura ya zo kuma haka yake addinin annabi ibrahim tare da cewa attaura ta sauka ga annabi musa bayan wucewa annabi ibrahimu da ɗaruruwan shekaru amma kun zo da ƙarya wanda babu Allah ya ce to fa maniftara iftara alkaziba min ba'di zalika fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce to duk wanda ya kirkire ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala bayan wannan ya ce Allah ya haramta alhalin Allah bai haramta ba ko ya ce Allah ya halatta alhalin Allah bai halatta ba wannan dama asalin yin wannan yahudanci ne kuma ƙarya ce wacce take ita ce ka ta fari ya ƙarya wacce take kai ma'abucinta ko mai yinta ga wuta don haka ba daidai ba ne mutum ya shar'anta ma'ana ya halatta ko ya haramta ta karan kansa ba hujja ba dalili ubangiji tabaraka wata'ala ya ce ku zo ainihin wato da attaura a karanta inda a wato annabi ibrahim ko addininsa ya haramta wani abu ga 'ya'yan banu isra'ila ko ga karan kansa na abinci na abin ko na abin sha alhalin attauran nan bata sauka ba sai bayan ma annabi ibrahimu ya bar duniya kuma a cikinta babu wannan abin da kuka faɗa na haramcin wato wannan nama ko wannan nono don haka ubangiji ya ce to fa man iftara alallahi alkazib kaga sun yi ƙarya sun jingina ta ga Allah Allah ya ce to duk wanda ya ƙarya ya ji wa Allah ƙarya min ba'di zalika bayan wannan Allah ya ce to fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalimai wanda suka yi zalunci suka Fata suka ƙaryata Allah suka ƙaryata abin da Allah ya saukar suka yi karya kuma suka jingina ta ga Allah sun yi wa Allah karya sannan sun yi wa mutane karya wannan kuma zalunci ne na koli wanda yake ba zaluncin da ya fi shi zama zalunci daga cikin wato dangogin zalunci sai ubangiji maɗaukakin sarki daga nan sai ya shar'antawa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يا أمر كمان زنس صلى الله عليه وسلم قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم كجاء مسكتي صدق الله فيما أخبر به تبس Allah ya yi gaskiya, Allah ya faɗi gaskiya cikin abin da Allah ya ba da labari ga manzansa da shi, cikin abin da Allah ya faɗa da abin da manzansa suka faɗa shine gaskiya shine daidai in kuma ainihin wato tunda abin da Allah ya faɗa shine gaskiya shine daidai ba abin da Yahuda suka faɗa na kira ko na ƙarya ko abin da suka jingina ga addininsu ko ga taura ko suka ƙirƙiri ƙarya suka jingina ta ga annabi Ibrahim ko kuma shi yaku duk waɗannan ƙarerai Allah ya ce ka gaya musu ka ce kul ka gaya musu ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ka ce sadakallahu tabbas Allah ya yi gaskiya tunda Allah shi ne mai gaskiya ya yi gaskiya ya faɗa wa manzansa gaskiya manzansa ya faɗi gaskiya to fattabi millata Ibrahim hanifa ku bi ta farkin annabi Ibrahim hanifan wanda ya kauce ko ya karkacewa dukkan wata kaucewa ko wata karkacewa ko wata shirka ko wata bid'a ko kire ko ƙarya ga Allah sannan bai taba zama ba abadan har abada min almushriki na cikin mushrikai ku bi wannan tafarki shine ku dawo ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس إج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وبنجي تبارك وتعالى هر kamar yadda ya zo a cikin wato hadisi sahihi wanda imamu muslim ya fitar da wannan hadisi daga abu zarrin al radiyallahu anhu yana cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu zarrin al yana cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an awwali baitin an awwali masjidin wudi a ard na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne farkon ɗaki? wanne ne farkon masallaci wanne ne farkon wurin ibada da aka fara yi a doron ƙasa wanda yake shine wato wurin ibada qal sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ce masjidul haram masallaci mai alfarma shine ka'aba shine awwalu baitin farkon gida wanda Allah ya sa mala'iku suka gina a doron ƙasa daga baya annabi Ibrahimu salam ya gina shi tare da umarnin Allah tare da ɗansa wato Ismail salam wanda daga baya kafin wato gab da za a yi ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da shekara talatin da bakwai a duniya kafin shekara uku Allah aiko shi aka yi wani ruwa ya rusa wani sashi na ka'aba ƙuraisha suka haɗo abinda suke da shi wato na kuɗi ko abin gudunmawa da za a sai kayan aiki a mayar da shi wanda aka mayar da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa hannunsa mai tsarki ya mayar da wannan wato dutsi da ake kira wato a wadda yake ainihin wato inda ake fara alhajarul aswad wanda shi ne dutsi ko kuma in akwai wani abu kamar yadda malamai suke cewa na aljanna a duniya shine wannan alhajarul aswad wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya warware wata rigima kafin Allah ya aiko shi ta hanyar ɗora wannan dutse lokacin da aka yi wannan gini lokacin wato ƙuraishawa lokacin su wato abu talib kenan shi wannan wato farkon ɗaki ko farkon wurin ibada shine masallaci mai alfarma sai abu zarin ya ce kultu sai nace ce sun ma'ai sannan sai wanne kala sai ya ce masjidul aqsa shine masallacin wato kudus ya ce kultu kan huma sai na ce tsakanin ginin masallacin kudus da masallacin ka'aba da aka fara yi shekara nawa ne tsakaninsu kala sai manzan Allah ce arba'u na aman shekara arba'in sannan sai manzan Allah ce sun maju ilatil ardu laka masjida haisu ma kunta adarakataka sala fasalli cewa wato daga baya sai wato aka yi wato bayan shekara arba'in an gina masallaci wato na na Kudus masallaci mai alfarma kenan masallacin Kudus bayan an yi na harami ko na Makka ko na Ka'aba da shekara arba'in aka gina shi ma wato masallacin al shine masallacin Kudus sannan manzan Allah ce bayan wannan a shari'ar shari'arsa Allah ya shar'anta masa ko ina ya zama masallaci wurin yin masallaci ko wurin yin sallah duk inda ta kama mutum wannan shi ma dalilin saukar wannan aya cewa ainihin waɗansu ne daga cikin yahudawa lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan hijira ya koma madina ya samu shekara wata ɗaya wato shekara ɗaya da wata shida ko wata goma sha bakwai ko takwas a watar waya yana sallah yana kallon baitul maqdis amma yana jira yana kwaɗayi yana addu'a yana fatan Allah ya dawo da shi asalin alƙibla ta annabi Ibrahimu alaihi salam ita ce Ka'aba yana jiran umarnin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya wato ansa wannan addu'a da fata da guri da yadda manzan Allah yake ɗaga hannu yake yawaita addu'a yana roƙon Allah ya yi masa wahayi ya juyar da shi zuwa ainihin wato ga ɗakin Ka'aba ki asalin alƙibla ta Annabi Ibrahim lokacin da manzon Allah yake Makka in ya zo zai yi sallah sai ya tsaya bainar rukunai shine rukunin yamani da hajarul aswad sai ya tsaya a nan tsakiya sai ya yi sallah yanzu da aka hijira aka koma madina ana kallon wato waɗansu kamar yadda malamai suka ce wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan da ijtihadin sa ko kuma a mataki yadda shari'a take zuwa wato a bada umarni a mataki na farko a wani lokaci a samu nasu a shafa wannan hukunci da wani hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ijtihadin sa ko da umarni yana kallon wato Baitul Maqdis domin wanda yake Madina idan zai kalli Ka'aba yi sallah wato Madina tana arewa da Makka kenan sai ya kalli kudu in ya kalli kudu shine ya kalli Ka'aba sannan zai yi sallah wato ya kalli ka'aba kenan wanda yake wato wanda yake madina kuma idan zai zai yi sallah zai kalli baitul maqdis shi kuma zai kalli arewa ne zai baiwa wato ka'aba baya zai sa bayansa kudu fuskarsa ta kalli arewa can baitul maqdis yake amma in ka'aba zai kalla bayan su zai kalla arewa fuskar su za ta kalli kudu don haka manzon Allah yana kallon wato baitul maqdis yana sallah ubangiji tabaraka wata'ala ya ansa addu'arsa ya ce ƙadnara kalluba waje ka fi sama falan walliyan naka ƙibalatan tardaha fa walli waje haka shafarar masjidil haram ubangiji ya ce tabbas muna ganin yadda kake ɗaga kai kana addu'a kana ɗaga hannu kana jiran wahayi cewa ainihin wato Allah ya maida ka kalli baitul ka kalli ka'aba wurin yin sallah ta farilla da na filfili ubangiji maɗaukakin sarki ya masa umarni ya ce to fa walli waje haka shatar almasjid haram cewa ka mai da fuska ka ka kalli ɓangaren harami wannan umarni ne na manzon Allah da Allah ya masa tare da al'ummarsa gaba ɗaya a gaba ubangiji ya daɗa tabbata akwai umarnin da yake zuwa ga manzon Allah kuma ya haɗa da al'ummarsa ma'ana umarni ne wato gashi an juyar da shi ko an fuskantar da shi ga manzan Allah shi kaɗai amma ana nufin manzan Allah da tare da al'ummarsa kamar yadda Allah ya ce ana kad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyan naka kibalatan tardaha za mu mai da kai wata alƙibla wadda ka gamsu da ita kake son ta kake sha'awarta sai Allah ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram mai da fuskarka wato ɓangaren masallaci mai alfarma shine ɓangaren wato makka ɓangaren masallacin wato ka'aba kenan umarni ne ga manzan Allah amma ya haɗa da wato al'ummarsa ga baki ɗaya sai ka karanta gaba Allah ya ce wa haisu ma kuntum a duk inda kuke fawallo wujuhakum shatura ku mai da fuskokinku zuwa ga ɓangarensa don haka wannan umarni ne da ya zo ga manzan Allah haɗa da al'ummarsa kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan Nabiyu. Ubangiji maɗaukakin sarki ya kira manzansa da suna na annabta da sifa ta annabta ya ce ya ayyu hannabiyu a gaba sai ce izatan laktumun nisa'a ya kai wannan annabi idan kuka sake mata kaga an yi kira umarni ga annabi amma da aka fuskantar da dokar sai aka hada shi da al'ummarsa ga baki daya idan kun sake wato mata don haka umarni ne wanda ya hada manzan Allah ne ya kalli ba tare da al'ummarsa ga baki daya wanda haka da wannan umarni ya zo sai ya baiwa yahuda da munafukai kace na ce munafukai wanda suka zo suka yi wato imani da baki da baki zuciyarsu ba ta karbi imanin ba suka shiga cikin shakka da kokonto tare da masu raunin imani ya za a yi shekara ɗaya da wata shida ko da wata bakwai muna kallon wata alƙibla yanzu a canza da can sallar da muka yi ba ta yi ba ko ba ta karɓu ba ko don me za a ƙyale mu mu wannan in har gaskiya ne aka sa masu raunin imani shakka munafukai kuma suka samu shubha yahuda suka samu ta ce na ce cewa ai ya bar ya ce yana kan addinin annabi ibrahimu ya bar eh, eh, eh, ya bar wato alƙibla annabi Ibrahim ya koma ƙiblarsa ta gargajiya ta Makka da sauran irin waɗannan maganganu da sauransu to sai ainihin Yahudawa sai suke cewa ai farkon ma ɗaki ko wurin ibada ko masallaci shine baitul maqdis kafin ka'aba to shine sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya warware waccan ƙarya ta yahudawa yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi sai yace lallazi bi bakkata mubaraka lalle farkon ɗaki farkon gida farkon masallaci wurin ibada wanda aka sa aka gina a doron ƙasa da izinin ubangiji da umarnin ubangiji mala'iku suka gina shi ya zama wurin ibada sai Allah ce lallazi bi bakkata wannan wanda yake bi bakkata ai bi makka bakka anan ita ce wato makka lallazi bi bakka wannan ɗakin wanda yake a makka mubarakanci Allah ya faɗi albarkar da take ciki ko kuma daraja da fifikon da Allah ya fifita wannan ɗaki na Ka'aba ba Baitul Maqdis ba shine na farko ba Allah ya ce farkon ɗaki ko farkon wurin ibada shine wannan allazi bi Bakka wanda yake a Makka sai Ubangiji ya kira shi ya ce mubarakan mai albarka ma'ana sai albarkar za ta dawwama da dawwamar duniya wannan albarka ba za ta taɓa rabuwa da wannan wannan ɗaki ko wannan ka'aba ta makka ba duk wanda ainihin ya je ko ya ziyarta da sunan aikin haji ko umara ko ziyara zai ga wannan albarka zai ji wannan albarka zai ji alamarta a jikinsa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wannan ɗaki shine farko Allah kuma ya kira shi ya ce mubarakan mai albarka ya sa masa albarka tun ranar gininsa har ranar tashin alkiyama ya ce wa hudan sannan shi wannan ɗaki hudan shiriya ne lil'alamin wato ga mutanen duniya ga baki ɗaya ko ga 'yan adam da aljannu ko ga halittu ga baki ɗaya wanda Allah ya ɗorawa ko ya lazamtawa ko ya umarce su wato su bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wannan ɗaki shi ne farkon sai Allah ya faɗi dalilin da alkhairai da albarkokin da Allah ya faɗa wato cikin wannan ɗaki sai Ubangiji ya ce fihe ayatun bayyanatun cikin wannan ɗaki ko wannan masallaci mai albarka na ka'aba wanda Allah ya sa wa albarka da kansa ya sa shi ya zama kuma shiriya wurin shiriya ga mutane da wurin da suke sha'awa da sha'awa da shauƙi da fatan kullum Allah ya kai su don su yi ibada wanda duk duniya ga baki ɗaya gabacinta da yammacinta duk inda musulmi suke shi suke kallo su yi sallah ba wai ana kallon gabas ba ko ana kallon yamma ko kudu inda ka'aba take ga mutane a garinsu ko a ƙasarsu ko inda suke a duniya inda ka'aba ta kasance gare su nan za su kalla kamar yadda zamu nan wato za mu ce afirka ko a najeriya muna kallon gabas muna sallah ba muna kallon gabas ba dan gabas ce muna kallon ka'aba ne ba gabas muke kallo ba saɓanin ƙibilar 'yan mishan 'yan mishan a duk inda suke a duniya su ƙibilar su mahuda rana inda rana take hudowa ita ce ƙiblarsu saɓanin kuma ainihin wato 'yan mishan ma'ana su yan mishan su ne ƙiblarsu wato mahuda rana ita ce inda rana take hudowa su kuma yahudawa ƙiblarsu baitul maqdis inda baitul maqdis yake nan suke kallo ma'ana suke sallah arewa suke sallah su nan wato baitul maqdis yake wato a gare su amma mu musulmi ya bambanta da yanayin gari ko ƙasa yanayin gari ko ƙasa ko inda <clears throat> wato mutane suka samu kansu kamar mu muna kallon gabas muna sallah an kaje wata ƙasa wato sai ka su yamma suke kallo dan ka'abar tana yamma da su su suna wato yamma ka'abar sai kamar mu yanzu ka'abar tana gabas muna yamma da ita sai mu kalli gabas waɗanda suke ainihin wato yamma Ka'aba tana wato yamma da su yamma za su kalla kamar yadda ita kanta ƙasar Saudiyyar in ka je jihohi mabambanta za ka samu akwai bambancin yanayin ƙibla ga wato masallatan ƙasar Riyad. za ka ga yamma suke kallo domin ka'aba tana wato yamma da su don haka sai ka ga ƙibilan masallaci tana kallon yamma don ka'aba tana yamma saɓanin in ka zo jidda sai ka ga ƙibilan masallaci a jidda tana kallon gabas in ka tafi madina sai ka ga ƙibilan masallacin da yake madina sai ka ga tana kallon arewa in ka tafi tsayi sai ka ga ƙibilan masallaci a tsayifa sai ka ga tana kallon wato tana kallon arewa na madina kuma tana kallon kudu tunda madina arewa take kaga ka'abar ake kallo a yi wa da'ira a yi sallah ba wato mahuda rana ba ko kuma mafaɗa rana ko wani ɓangare na gabas ko yamma ubangiji maɗaukakin sarki ya ce shi wannan ɗaki wanda allah ya kira shi wato ya zamanto shirya ga mutane mominai suna zuwa a matsayin wato mahajjata ko 'yan umara suna samun wannan shirya suna samun wannan albarka suna zuwa daga wato ko'ina gabacin duniya da yammacinta kudancinta da arewacinta mafi nisa da mafi kusa suna kamar yadda suke kallon wannan ɗaki suke sallah kuma suna zuwa suna ziyartar wannan ɗaki cewa don neman sakamakon Allah da kuma su ambaci Allah da yawa don su samu shirya Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce shi wannan gida ko wannan ɗaki ko wannan ka'aba Allah ce fihi ayatun bayyanatun in ka zo za ka ga ayoyi mabayyana ƙarara in ka zo wannan masallaci mai alfarma daga cikin ayoyin zaka ga makamu Ibrahim inda annabi Ibrahimu ya tsaya cewa dutse abu ne mai tauri amma annabi Ibrahimu san da yake ginin Ka'aba lokacin da ginin ya kai cewa mun san duk mutumin da zai gina daki ko katanga za ta wuce tsawon zai nemi yayi kafir ya sa wani abu da zai hau annabi Ibrahimu ya sa wannan dutse da yake hawa yake wannan gini sai ya zama dutsen sai ga kufan sawayensa wanda har yanzu ga wanda ya leƙa wannan guri mai gilas zai ga kufan san wato annabi ibrahimu da ya tsaya waɗancan ɗaruruwan shekaru ya wancan ginin shine allah ce akwai ayoyi mabayyana za ka ga a wannan guri ga makamu ibrahimu sannan kuma ga hijir ne hijir Ismail ɗan wurin nan da aka killace wanda asalinsa yana daga cikin wato Ka'aba ga kuma alamar san Ibrahim ga kuma wato rijiyar zanzam ita ma tun lokacin annabi Ibrahim da ya kaɗansa Ismail da Hajar Ubangiji ya fitar da wannan ruwa ta ƙarƙashin sawayensa ruwan zanzam wanda shi ma ɗaruruwan shekaru har yanzu rijiyar nan ba ta kafewa ba a yi mata yasa kuma ko miliyan nawa za su je aikin haji ko aikin umara ba za a ce zanzam ya ƙare ba ko zanzam ya ƙafe ga baki ɗaya makka da madina wannan ruwa za a sha na zanzam har ma a gidajen alhazai shi ake kaiwa mafi yawanci gashi nan baya ƙarewa baya ƙafewa ba a yashe ta wannan rijiya tana nan duk wannan ayatun ne bayyanatin ayoyi ne mabayyana sannan Allah ya ce wa man da khalahu kana amina sannan kuma cikin ayoyin mabayyana wato a wannan a wannan dai akwai as wal marwa wanda sha'ira ne wurare ne na ibada wanda tun lokacin da Allah ya kawo wato ita hajar da shi ɗanta Ismail ya sanya wato tana zirga-zirga wajen neman ruwa sanda ruwanta ya ƙare da abinci tsakanin dutsen safa da dutsen marwa wanda wurin ya Allah ya sa shi ya zama wurin ibada Shi ne ya zama shi ma mashair ya zama wuraren ibada waɗannan da ayoyi ne sannan Allah ya ce man dakhalahu kana amina sannan wanda ya shigo wannan ɗaki ko ya shiga wannan masallaci ko wannan Ka'aba ya aminta ma'ana amintacce ne wannan tun lokacin jahiliya haka abin yake har lokacin musulunci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa ko duniya a wannan lokaci duk ƙabilar da ta fi yawa ta fi sojoji ta fi mazaje ta fi fawa inda akwai wata ƙabila ta makociyarta sai su je su make su kwace musu dukiyoyi su kashe na kashewa su kama 'ya'yansu da matansu su mayar da su bayi sai ya zama ana yaƙi irin na jahiliya irin wannan ƙabila da ƙabila kaza sun kara ɗan ƙabila kaza wani ya kashe wani a ƙabila kaza ya zama wannan kuma abin neman fansa cikin wannan ƙabila ko cikin wannan gida mace da ciki an kashe mijinta irin wannan yaƙi na jahiliya lokacin da aka kashe an zo an gaya mata an ce wani ɗan gida kaza ɗan ƙabila kaza shi ya kashe mijinta sai ta haihu bayan ta haihu ɗan ya girma sai ta ce ai a gida kaza a kabila kaza rana kaza da aka yi yaƙi wane ne ya kashe mahaifinka don haka ka je ka ɗauko fansa in yana na ɗau fansa a kansa in baya na kan yan uwansa koya sai ya zama ake ta irin wannan yaƙuƙuka na jahiliya amma sai ya zama saboda amincin da Allah ya sawa wato ɗakinsa mai alfarma na makka sai ya zama mutum zai haɗu da wanda ya kashe babansa a maska yana ganinsa ba zai taɓa shi ba saboda wato wuri ne kowa yana girmama shi yana martaba shi ba a wato yaƙi a wurin Allah ya ce wa man da kana amina wanda ya shige shi ma'ana wa man da kalahu khabarun ne kuma ma'anarsa insha'i a amru bi ma'ana fa man da kalahu fa aminuhu kamar yadda waɗansu suka ce wanda ya shigo wannan ɗaki ku amintar da shi ko kuma wanda ya shigo wannan ɗaki ya zama aminan amintacce dukkan ya zama amintacce ma'ana ba a yaƙasa ba a faɗa da shi ba a kama shi ba a ci masa mutunci ubangiji maɗaukakin sarki yasa tun lokacin jahiliya larabawa da suke a makka babu wata gwamnati mai ƙarfi babu wasu sojoji ko 'yan sanda ko mayaƙa masu ƙarfi amma a wannan yanayi a wannan lokaci makka suna cikin zaman lafiya kowa yana ganin alfarmar wannan gari ba mai ka masa yaƙi sai Allah maɗaukakin sarki a gaba sai ce walillahi alan nasi hajjul bait ka karanta walillahi alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ubangiji tabaraka wa ta'ala wato subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wannan ɗaki da alfarmarsa da abin da ke cikinsu na albarkoki da na shirya da ayoyi ya lazamtawa muminai bayinsa wato wanda suka yi imani da shi bayin Allah maɗaukakin sarki muminai da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam su ziyarci wannan ɗaki don su samu wannan albarka samu wannan alkhairi samu wannan shirya sai Allah ya farlanta ziyartar wannan ɗaki ta hanyar aikin haji wato da siga siga mafi balaga wato sigatul ijabi kenan siga wadda take ta wajabci kuma mafi balaga sai Allah ce walillahi ala nasi hijjul baiti lalle Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa mutane hajjul baiti ziyartar wannan ɗaki ta hanyar wato zuwa umara ko kuma ta hanyar wato aikin haji wanda Allah ya wajabta musu ga wanda Allah ya horewa ya ba shi dama sai Allah ya ce manistata bayan Allah ya wajabta sai ya ce manistata ilaihi sabila ga wanda ya samu dama ko halin yin haka ko ikon yin haka ya zama yana da guziri yana da abin hawa ko yana da abin da zai biya jirgi yana da abin da zai rike na guziri yana da abin da zai bawa iyalinsa yana da wadatar yin haka shine Allah ce liman a ilaihi sabila ga wanda Allah wato ya ba shi dama a nan wato an yi istisna'in al'ajizina an hajjihi an yi istisna'in waɗanda ba za su iya zuwa aikin hajjin nan ba saboda wato gajiyawa ko ta rashin lafiya ko ta tsoro hanya ba aminci kamar yanayin rayuwar da muke yanzu duk ka duk dukiyarka duk ka ba ma inda za ka ce ka hau jirgi ka tafi ka je ka aikin umara dan babu an rufe babu hanyar kaga ana cikin wani yanayi na tsoro tsoron wani ciwo ko ta larura kamar yadda ta auku a duniya ko take aukuwa a yanzu ko kuma wanda yake yana da ransa yana da lafiya ba shi da guziri in gunda zai hau abin hawa ne wasu za su je a motocinsu wani ba shi da abin hawa wani kuma sai a jirgi ba shi da abin da zai biya jirgin ba shi da abin da zai wato guziri da shi ko kuma yana da abin da zai biya jirgi ba shi da abin guziri shi ma wannan bai zama wajibi a kansa ko yana da abin biyan wato jirgin yana da abin guzirin da zai rike ci abinci ba shi da abin da zai bai wa iyalinsa har yau shi ma hajin bata waje ba a gare shi ba don haka har sai ya samu hali sai ya samu wato dama sannan wato ya je wannan aikin haji bayan yana da lafiya yana da ƙarfi yana da dama shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi dama wato ya yi wato wannan aikin hajin cewa idan akwai hali kuma sai ta zama wannan aikin hajin a matsayi na farilla na wajibi cewa sau ɗaya aka farlanta mutum duk sauran wanda zai yi ya yi wato sunna ne yi nafila ne yana da lada amma na wajibi wanda in bai je ba yana da hali zai zama ya yi laifi wato sau ɗaya ne bayan sau ɗayan nan bai zama cewa ko da saɓanin wato azumi da shekara in kana da rai kana da lafiya kana mazauni ba matafiyi ba azumi ya zama wajibi a kanka amma ainihin wato a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Jabir wanda Imamu Muslim ya kawo dogon hadisi wanda ya kawo hajjan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yana cewa inna Allah farada alaikumul fa hujju ubangiji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya farlanta muku aikin haji ku yi aikin haji sai wani mutum daga cikin sahabbai ana kiransa Akra'u bin habis sai ya tashi ya daga hannu ya ce ya tambaya ya ce a fi kulli amin ya rasulallah manzan Allah ya ce Allah ya farlanta muku aikin aikin haji ku yi aikin haji sai ya ce duk shekara ya rasu rasulallah manzan Allah ya shiru ya kyale shi ya ƙara yin wannan tambaya har sau ɗaya har sau biyu har sau uku manzan Allah ya ce laukultu na'am amla wajabat da na ce e duk shekara kowa sai ya je maka da ta zama wajibi akan kowa da kowa manzan Allah ya ce kuma da na ce wajibi kuma kowa sai ya je kuma ba za ku iya ba don haka sai manzan Allah ya ja kunni ya ce zaruni ma taraktukum inda na ja muku layi na tsai da kuku tsaya nan karka nemi ƙetare iyaka karka nemi cewa to in ji manzan Allah ya ce tsaya nan in ka zo gurin ka tsaya karka ce a'a in ƙara gaba in yi can shine manzan Allah ya ja kunni cewa ainihin wato a matsayin wato farilla wato guda ɗaya ce bayan wannan Allah ya bai wa mutum dama yana iya yin ko nawa sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya wajabta wannan aikin haji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai waɗanda suka samu hali da lafiya da guzuri da dama da yadda za su je sai ubangiji madaukakin sarki sai ya yi jan kunne cewa wa man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzansa ya kafirce wannan aikin haji yana da hali yana da dama yana da lafiya ya ce shi harkoki sun ishe shi ba zai je ba ko bai da lokaci ko shi kaza kaza alhalin ba rashi ba ba kuma rashin lafiya ba ba rashin dama ba ba rashin guziri ba to wannan ya butulce wa Allah ubangiji yace to duk wanda ya yi wannan butulci ko ya kafirce ko ya ƙi cika wannan rukuni fa inna Allah halalle ya ji ya sani ganiyin ubangiji mawadaci ne gabarin talikai dama da Allah da ya farlanta ya kawo wannan aikin haje zama rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci ba dan idan mutum ya ba zai ƙara Allah wani abu ba dan idan mutum bai ba zai rage Allah da wani abu ba ɗaya ubangiji maɗaukakin sarki <coughs> wanda bai yi ba kansa ya cutar in ya samu dama da hali ubangiji maɗaukakin sarki mawadaci ne ga dukkan wato wato halittu ga baki ɗaya baya buƙatar komai wajen kowa cikin waɗannan ayoyi da muka karanta sai muka samu wato abubuwa guda biyu ko uku ko hudu ko ma biyar kofi sai abu na ɗaya muka samu wato subutin nas fi shari'atul ilahiyya cewa a shari'ar da ubangiji ya shar'anta ga annabawa da manzanni lokacin da annaba Allah yake musu wahayi akwai abin da ake kira nashu nashu shine ana wani abu a juya zuwa kamar yadda aka yi nasin alƙibla daga makka aka daga wato ka wato baitul maqdis ta juya ta koma abin nan ta koma wato zuwa wato ɗakin ka'aba kenan sannan ubangiji maɗaukakin sarki yana halatta abu ko ya shar'anta abu daga baya a canza wannan abu da aka shar'anta da wani ko wanda ya zo ko ya yi daidai da shi ko ya fi shi ko ya fi shi sauƙi ko ya fi shi wahala duk wannan wato ya zo shi a wato hanyoyi ne wato na nasko wanda shari'a ta zo da su kenan sannan muka fahimci abu na biyu Allah rusa da awa yahudawa dangane da annabi ibrahimu alaihi salam ce annabi ibrahimu alaihi salam addininsa ba haramta wato nono ko naman laƙumi ba kamar yadda wannan yahudawa suka yi wa annabi karya. Allah ya ƙaryata su ya ce da manza Allah ya ce su ka a taura a karanta su su nuna inda aka ce ainihin an haramta nono ko naman raƙumi wato a addinin annabi Ibrahimu wanda babu sannan muka fahimci abu na uku wato wannan ayoyi sun tabbatar mana takriru nubuwatin al-muhammadiyya sun tabbatar mana annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gajiyawar Yahudawa diyan da za su yi kokari su kawar da gaskiya ko su ruguzata ko ya zamanto ainihin wato sun gusar da ita da wata shubha ba za su iya ba kamar yadda wato ya faru farkon wannan aya da yadda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake a suka gaya musu a zo da attaura a karanta su nuna abin da suke faɗa ina suka gani attaura sannan muka fahimci abu na hudu cewa ɗakin Allah wato mai alfarma idan aka ce da da wato Qudus ko masallacin Qudus da masallacin Ka'aba wanne ne farkon masallaci ko ɗaki ko wurin ibada a duniya kuma ka fahimci cewa wato ba ƙudus ba ce shine wato masallacin ka'aba shine aka sa wajen ibada shine ake yin wata ibada guda ɗaya da duk duniya babu inda za ka je ka yi ta sai a wannan wuri ita ce ibadar dawafi sallah kana iya yi ko ina a duniya azumi kana iya yi ko ina a duniya amma ibadar dawafi wato sai ka je ka'aba sai ka sa ka'abar gaba kana ganin ta, ko kana hangenta ko a sama ko ƙasa kamar yadda ake yi yanzu sannan ka yi wannan ibada ba za ka yi ta a madina ba ba za ka yi ɗawafi a madina ba ba za ka yi ɗawafi wato a ƙudus ba sai ka je ka'aba sannan muka fahimci abu na biyar wato ya halatta musulmi ya nemi albarka da ziyartar wato ɗakin Allah ta hanyar aikin haji ko aikin umara ko ibada don neman kusaci ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan muka fahimci abu na shida shine wujubil hajji alal fauri idan Allah ya baka dama da ranka da lafiyarka Allah ya baka damar aikin haji to karka ce na je ko yaushe a'a ka gaggauta ka yi ka sauke wannan nauyi idan wato akwai wannan farilla a kanka damar haka ta samu sannan muka fahimci abu na bakwai cewa duk wanda cewa ishara ko kuma nuni ga wanda ya bar aikin haji da gangan ko oho domin akwai su da yawa a duniya yana hali wani ma za ka ga yana cikin wato ba ma garin saudiya ba ko ƙasar saudiya amma ƙasar yankin ƙasar makka yake kamar ni na ga mai irin wannan wanda tije lokacin da muke magana da shi shekarunsu sun haura hamsin a duniya ya ce kuma tsakanin wato don mun je har garinsu tsakanin wato garinsu ko ƙauyensu inda yake da kaba tafiyar awa hudu ce a mota kuma yana da mota sabuwa yake tambayi mai yake cewa ya ka'aba take shi fa bai taba zuwa ba kaga wannan e, yana da motar kuma tsakanin tafiya ce ta mota ta awa hudu kuma a makkan a ƙasar saudiya ya ce shi fatin da yake shi yake faɗa mana wani da bai fa taɓa ganin ka'aba ba ma sai dai ji labarinsa amma direbansa zai ba shi kuɗin da zai je siyo masa alkamar da za a yi masa gurasa ya ce a ƙauyensu, sai ya je gabas da ka'aba ɗin ne ya wuce harami ya je ya sayo masa alkamar ya niko masa ya kawo masa amma shi bai taɓa zuwa ba kaga wannan ba abun mamaki ba ne cewa kaga wannan ba hali babu da larurar da za a ce ta hana shi aikin haji ka gani babu ita ta kowace fuska yana da rai yana da lafiya yana wurin yana kusa da gurin ko da kafa ake zuwa zai iya zuwa amma ga shi wannan ma ba ta gabansa don haka karka yi mamaki da Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alami Allah ya san bayinsa ya san akwai masu irin wannan wato yanayi ba wai nisan su ba ko rashin hali cewa suna kusa suna da hali ko suna da nesa suna ko suna nesa suna da halin amma wato za ka ga haka suke to saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu tsaya a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa hali da yanayi da al'umma suke ciki Allah ya ka sauƙi da afuwa da dukkan hali da yanayi da aka tsinci kai Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya mana gamdakatar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh